Jama'a masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa da wannan yammacin Alhamis 21 ga watan Yuli Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Kuna sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da da shida da kuma ta intanet a voa voahausa.com da ma ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Halima Jumrau. A daidai lokacin da kasashen duniya ke shirin kammala babban taron yaƙi da cutar AIDS ko SIDA a gobe Juma'a 22 ga watan nan na Yuli a ƙasar Afirka ta Kudu, yau da gobe shirin matasa ya gayyato Malam Lawal Abubakar, ƙwararren masani a ɓangaren kula da lafiyar jama'a kuma mataimakin daraktan sashen kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna. To haka yake a me ake ciki game da yaƙi da wannan cuta a ƙasashen Afirka. Ana samun ci gaba? Raguwa cutar take yi ko kuwa ƙaruwa take yi? Mutanen da ke ɗauke da wannan cuta suna samun kulawa kamar yadda ya kamata? Nan gaba kaɗan Malam Lawal Abubakar ɗin zai yi mana bayani bayan amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter. Ku biyo mu duk ku ji waɗannan abubuwa a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. a Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa galibi idan ana aurar da 'yan kananan mata da shekarunsu ba su kosa ba sai a haɗa su da tsofaffi sanin ubanninsu. Sannan muka yi muku tambayar cewa me yasa ne ba a haɗa su da 'yan samarin da ba su kosa ba a yi musu aure. Sakonmu na farko daga shafin Facebook, Suleiman Bunzabello ya ce, Rashin hankalin zai iya yin yawa a tsakaninsu, amma fa rashin adalci ne a aurar da mace karama wadda take bukatar ɗa namiji mai ƙarfi wanda zai iya biya mata bukatar ta ga wani tsoho mai rauni. Saboda haka, iyaye sai ku kula da haƙƙin 'ya'yanku ku daina aurar da 'ya'yanku mata ga marasa kuzari watakila ko don sun tara wani abu da duniya ko makamantansu sai a kiyaye Assalamu alaikum. Gaskiyar magana shine, al'ada da iyaye suke bi na alkawari na 'ya'yansu ga mutane, wasu ma tun ba a haifi yaran ba, wasu kuma kwaɗayin abin duniya ne, idan babban mutum mai arziki ya zo neman su, to ba su da zaɓi illa su aurar musu da yaran, ko da suna so ko ba sa so. Su kuma a ƙarshe suna ga za su samu wani ɓangare na arzikin da suke gani, sako daga Aminu Yusuf Kari. Fatima Shehu ta ce, uhm, ai wani lokacin gwamma yarinya ta auri tsohon domin a gaskiya tsoho ya fi kula da yarinya yadda ya kamata a wannan zamanin dai da muke ciki don wasu samarin ba su san darajar mace ba ko kaɗan shi yasa a yanzu za ku ga manyan ƙasa ko masu sarauta ba su cika ba yaro auren 'ya'yansu ba yau da gobe son zuciya shike damun irin waɗannan iyayen wani tsohon abokinsa yake sowa wani sai ya ga tsohon mai kuɗi wanda zai rika bashi na goro wani son zuciyar kuma na wani tsohon ne cikin danginsa ko 'yar tana so ko ba ta so abin dai son zuciya ne kawai na iyaye ba tare da la'akarin inda 'ya take so ba Ku huta lafiya, sako daga Yahaya ba Baduku daga Yola jihar Adamawa, Najeriya. Sai kuma Rabi'u Nuhu na Bukka ya ce, Haba yau da gobe, ai wannan tambaya ta ku a fili take mafi akasarin ire-iren waɗannan samarin 'yan yaudara ne kawai. Ba wai aure ne a gabansu ba, a'a karya ce kawai da kitififi. daga ƙarshe ina miƙa saƙon ta'aziyya ta ga hajiya halima jimrau bisa rasuwar mahaifinta allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi da rahamarsa ya sa aljanna firdausi ce makomarsa amin amin muna godiya yau da gobe gaskiya bai kamata a aurar da karamar yarinya ga tsoho ba sai dai in bata samu manemi ba da babu gara babu daɗi sako daga malamin makaranta patrick g bafu jp daga potoscom yobe state anya ko jamila da babu gara ba daɗi wani lokaci gaskiya dai wannan tunanin da sake dubawa ne to ga sako kuma daga shafinmu na twitter domin an fara manna tambayar da muke yi akan shafin twitter ko ko jamila gaskiya sakon farkon twitter daga atsale muhammad wan ya ce kuɗi ne kawai zunzurutu ake zuba ma iyayen yaran sai su kuma su tilasta ma 'yarsu aurensa amma ba don 'yar tana so ba sai kuma at bashir zaria ya ce at voa hausa wallahi yin hakan child abuse ne amma idan ita yarinyar da kanta ta ce tana so babu laifi sai a daraja zaɓinta iyaye a rage kwaɗayi wato child abuse kamar cin zarafin yaran kenan eh. to bari mu je ga sako na gaba at kamala gidoga 15 ya ce waɗansu biyayya ne ga iyaye ke sa haka waɗansu kuma su ne suke zaɓa a haɗa su da tsofaffin daga kamalan gidoga ɗan mutan dutsen ma. sai kuma daga ƙarshe at almangawi ya ce at voa hausa hmm, gaskiya wa ya budurwa aurar tsoho sa'an babanta ya saba wa musulunci in dai ba ita take son shi ba. ta haka yake jamila da fatan za su ci gaba da aiko mana saƙonni ta shafin facebook ɗin da twitter. amin. Jamila da Usman mm. ina ma masu saurare suna jin kamar suna jin abin da suke ji a rediyo eh. ina ma za su iya jin muhawarar da muke kwabrawa a cikin eh ana ana sauraron mu muna yin tamu <laughs> yawa yawa to kahin muhara tattaunawa kai tsaye da malam Lawal Abubakar ga amsoshin wasu yan uwa mata da abikiyar aikin mu ta gidan rediyon Freedom a Kano Hajiya Lami Sumayya Murtala ta tattaro mana ta WhatsApp Assalamu alaikum Hajiya Lami sunana Hasiya Adamu Udil to ni dai abin da na fuskanta abin da isa ba a haɗa yarinya ƙarama 'yar shekara kamar sha uku zuwa sha hudu aure da yaro mai ƙarancin shekaru saboda in aka ce za a yi haka za a yi takwakyara, in ku aka samu dattijo wanda isan ciwon kansa sai ki ga zaman ya yi daidai shi ya san yadda zai bi da ita ilallaba ta har allah iraya raya ta ta girma ta wayo ta san al'amuran da ake ciki shi kwa yaro ba ruwansa ya fice ya batta ita kuma ta gama shirmanta a gida ba mai kwabatta amma in dai wanda ya san ciwon kansa ne in ya da shi ya san yadda zai tafi da ita kuma a gaskiya irin wannan auren na da gashi nan za mu ga cewar ya fi daɗewa a samu zuri'a har a 'ya'ya da jikoki auren kuma aka ce yaran aka aurawa sai ki ga abin bai je ko ina ba an fara shiga matsala ni dai abin da na fuskanta kenan wassalamu alaikum sunana umu a gaskiya babba ya fi sanin darajar aure a kan yaro haƙurin da babba zai yaro ba zai taɓa iya yin shi ba shi babba in aka haura mai yarinya maka zaune ya zauna da ita duk abin da za ta zai ɗauka matsayin ƙuruciya Shi ko yaro gani zai kamar iskanci ne ko shagwaba ko rashin tarbiyya saboda ba bai kai munzin hankalin da babba yake da shi ba. Babba yana da juriya da haƙuri. Shi ko yaro bai san wannan ba sai a hankali a hankali zai koya. A gaskiya dai babba ya fi. Dan ko aure za ka gwara ka auri mai hankali da ka auri wanda hankalin kusan ɗaya yake. waraka ruwan da ya fi ka hankali sosai kuma babba ya fi sanin darajar riƙe aure a kan yaro shi yaro gani yake in ya fita ai ga nan da yawa zai je ya samu shi ko babba ya sani dole sai an kwankwasa akan samu na kwarai sai ka bi a hankali za ka samu nagartacciya shi yaro gani yake in yana da kuɗi zai iya auro kowace irin mace shi ko babba ya sani matan dai kawai dai ga su nan ne sai wanda allah ya sa ka dace da nagarta Thank you. manya sai girgiza wato ina da magana ne to duka na ji sakonninsu ko in ce duka mun ji sakonninsu da na shafin facebook da waye duka gaba daya abin da kawai na lura shine an ce a ba mu yawanci sun yi maganan cewa kwaɗayi sai kuma mafi yawanci suna maganan cewa ai ya dattija ya fa hankali wa ne ne akwai karin magana magana jari muka koma cikin littafin Abubakar imam yake cewa mene mu ɗauko shi a hausancan banza girman mahaukaci karamin mai wayo ya fi shi ina aka kai wannan karin magana mm. sannan kuma misali in kika duba ai yarda ce halima bayan da za a ɗauki yata in ba mu datti da tsoho tukub wanda karfin shi ya kare kamar yadda suke magana a kai sai kuma kai tunanin cewa wai yan nan ta karbi wannan abin lami lafiya bayan tun tana karama kila ban sa mata a rai cewa ta yadda da ni ba mm. ni a matsayin ta na uba a matsayina na uba ya kamata in ya kare ta ne tun tana karama da gobe ni mata zabi za ta yadda da shi ni tunanin da nayi kuma ba wai na raina mm. waɗanda suka manyanta ba mm. Allah ya musu albarka amma idan muka dubu tattauna da za mu yi wa akan wannan cuta mai karya garkuwar jikin mm. bil'adama ta AIDS mm-hmm. yadda eh, ana magani kai na ƙaba cutar sai yaɗuwa take yi mm. an yi kuwa ba za a yi tunani ba a duba yadda ake armar da 'ya'ya saboda ka mm. ɗauki mutum shekara 60-70 a duniya watakila ya jima yana abubuwa a mm. rayuwa watakila yana ɗauke da cutar mm. a ɗauko ya yarinya a bashi shikenan ya kuma saboda yana da kuɗi da kwaɗayin da mutane suke magana shikenan in ma da zaka ce baka isa ma ka ce ba ai jamila baka isa ka ce a gwada su ba saboda dama ai kwaɗayi ne ya kai ka yana da dukiya kana tunanin zaka bashi ka za ta huta in kakka sai da akuya ta dawo ta gogi dan kakkawa ne duk irin wannan abubuwan ne. kuma ni ina da mm. ra'ayin yan yarinya mm. kamar da tambayar mu da bata kosa ba a hada ta da dan su girma tare magana kenan su girma tare ina da yan sha uku a hada mm. ta da dan sha bakwai sha takwas in ya yi tsuwa ishirin eh, eh, shekara ishirin eh, su girma tare su fahimci juna su har su tsoro na kafin mu haukin yi wata magana mm. kike ce Jamila ina jin ku a waya kina ce mata eh, eh, ah Jamila ka amanta fa shin sau nawa mai arziki yake talaucewa ya zama oh. matsiya ce kuma mai faskare ma ta kama ko <laughs> haka kuma sau nawa ne mai faskare sai ya zama mai arziki mm. magana ce ta hankalin su ya daidaitu tana son shi yana son ta yana da natsuwa bai da natsuwa tana da natsuwa bata da natsuwa inda kake son ka auri mai natsuwa haka take so ita ma gaskiya waɗannan tsohahi mm. shekara 70 60 to su hakura su ba mai akwai zawarawa mm-hmm. akwai zawarawa suna ne yanzu ba a Kano dubu goma sun yi rajista su je su aure kuma abu mai kyau ne ga waɗannan mata da Boko Haram sun kakkashe mm. musu maza mm. suna nan suna da marayu su arme su saboda su taimaka musu su samu lada maza yan uwana fa suna ja mana Yanzu dai ma saurare. Wannan sati mai zuwa ai muhawara kenan. Yawwa to ku kasance da mu yanzu za mu dawo da Malam Lawal Abubakar mu ci gaba da tattaunawa. masu saurare ga mu mun dawo da Malam Lawal Abubakar kwararren masani a bangaren kula da lahiyar jama'a kuma mataimakin daraktan sashen kula da lahiyar jama'a a ma'aikatar lahiya ta jihar Kaduna. Salamu alaikum Malam Lawal. Amin wa alaikum salam Hajiya Jamila. Ina wuni ya aiki. To alhamdulillah an gode ma Allah. Barka dai Malam Lawal muna gaisuwa. yawa barka ka ne to ga jamila halima ce ma take magana kin san kin san tsananin muna aiki tare eh, muryoyin mu sun sun zama daya wani zai ce wa <laughs> halima jamila wani ya ce wa jamila halima <laughs> saboda shi yasa Allah sa dai ka Allah sa dai ka wani ya ce mu wani <laughs> ya wai ce usman wato eh, ba nake ah, ah, ah, ba komai ba damuwa ba damuwa malam lawal yawa to ni tambaya ta ta farko game da wannan tattaunawa ta mu kafin mu shiga batun abin da ke haruwa a ƙasar Afirka ta Kudu Malam Lawal a shekarar 2015 asusun tallafa ma yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zaɓi jihar Kaduna domin aiwatar da shirin shugaba Muhammadu Buhari na Vision 2020 akan yaƙi da cutar AIDS. Wani ƙarin bayani za ka yi mana a kai? To alhamdulillah na ji daɗin wannan tambaya. Wato jihar Kaduna a shekarun baya tana ɗaya daga cikin jihohin da suke ɗauke da wannan annoba musamman cutar sida wanda ke yaɗuwa daga uwa zuwa gaɗanta Domin binciken da aka yi ya nuna cewa kashi biyar da ɗigo ɗaya a lokacin nan na mata masu juna biyu suna ɗauke da wannan cuta ta sida. wanda kuma suna iya yada ta ga jarirai to gwamnatin jihar kaduna ta ɗauki matakai da dama domin a ga cewa wannan cuta an kawar da ita ko kuma an rage mata tasiri a jihar kaduna a waɗannan shekarun daga shekara ta dubu goma sha biyu zuwa yanzu to a binciken da aka yi a shekara ta dubu goma sha hudu dubu biyu da goma sha hudu sai ya nuna cewa wannan cuta a jihar kaduna ta ragu daga kashi biyar da ɗigo ɗaya zuwa kashi biyu da ɗigo biyu mm. wanda ya nuna kenan an samu raguwa da kashi sittin da tara na yaɗuwan wannan cuta a mata masu juna biyu to wannan dalili ne ya jawo nasarar nan da aka samu ba karamar nasara ba ne domin duk a najeriya a jihar kaduna na ɗaya daga cikin jihohin da suka samu nasarar raguwan wannan cuta musamman ma ga juna ga mata masu juna biyu mm. sannan na biyu kuma sai aka gano cewa akwai yanayi na gwamnati gwamnatin jihar kaduna ta ɗauki ƙwararren matakai wajen ganin cewa an yaƙi da wannan cuta domin a lokaci a shekarun baya ainihin asibitocin da ke ba da magunguna ga mata masu juna biyu na kare su daga yada wannan cuta daga uwa zuwa ɗa guda ɗari da arba'in ne to amma a yanzu haka maganan nan da muke yi waɗan muna da asibitoci ɗari biyar da ashirin da biyu wanda duk mace mai juna biyu da take zuwa ɗaya daga cikin waɗannan asibitoci za a gwada ta in an ga tana dauke da wannan cuta za a ba ta magani kyauta kuma jaririn da take da za ta haifa shi ma za a je a gwada shi in yana dauke da wannan cuta za a ba shi magani kyauta. To da dai mm. duk waɗansu matakai da ya kamata a ce kowace jiha tana ɗauka jihar kaduna na ɗaya daga cikin jihohi to babban ma abin da ya ƙara ba wannan ƙungiya ta majalisar ɗinkin duniya kwarin gwiwa shine akwai makon kula da yara da mata masu juna biyu da ake yi sau biyu a shekara to jihar kaduna ita ce a karo na biyu so a shekarar da ta wuce wato shekara ta dubu biyu da goma sha biyar da kuma wannan shekara cikin wannan makon ta yi gwad ta yi ma ainihin mata masu juna biyu gwajin cutar sida har fiye da ɗari da arba'in wanda mu ne muka zo na ɗaya a Najeriya wanda akwai wata ƙungiya da ake kira UNAIDS wanda ƙungiya ce na ainihin kula da cutar sida ta duniya gaba ɗaya ta majalisar ɗinkin duniya ta ba gwamnatin jihar kaduna da gwamnan jihar kaduna kyauta na musamman na dala ainihin dubu goma sha hudu saboda wannan ita ce ta zo na ɗaya a Najeriya. To mm. waɗannan matakai da aka ɗauka da nasirin da aka samu to shi yasa ƙungiyar yara majalisar ɗinkin duniya musamman masu kula da yara ƙanana ta zaɓi jihar Kaduna domin akwai alamu akwai manuniya da ke nuna cewa za mu iya kawar da wannan cuta daga uwa zuwa ga ɗanta. Domin mm. akwai ƙasashe da dama musamman kwanan nan ƙasar Cuba ta nuna cewa kungiyar lafiya ta duniya ta nuna cewa wannan ƙasa ta cuba yanzu ba a iya yada wannan cuta ta kawar da ita so sai ainihin shugaba buhari ya ce to najeriya ita ma za ta kawar da wannan cuta to sai wannan kungiya ta ce to bari a fara gwaji daga wata jiha to jihar kaduna na ɗaya daga cikin jihar da aka zaba don wannan mm, eh. yawa wannan bayani akan jihar kaduna kenan amma malalawal idan muka duba alkaliman amma duka duniya alkaliman kamar karuwar eh, yaduwar wannan cuta da kuma yawan mama waɗanda ke ɗauke da cutar da ma yawan mace-mace sai mu ga Najeriya tana sahun gaba ko ina za mu ga daga ƙasar Afirka ta kudu sai Najeriya ta yaya me yasa sauran jihohi kamar irin eh, nasara da ku kuka samu a Kaduna su basu samu irin wannan nasara ba wannan tambaya ko kuma magana da kika faɗi a gaskiya ne najeriya na ɗaya daga cikin ainihin ƙasashe da suke ɗauke da wannan cuta kama a afirka mu ne na biyu wannan magana gaskiya ne to kuma akwai ƙudurori da kowaɗanne jihohi suke bi da tsare-tsaren da suke bi wajen ainihin yaƙi da wannan cuta to yana da wuya tunda ni a jihar kaduna ne nake aiki ya kasance in ba da kyakkyawan kwararen dalilan da ya hana waɗannan sauran jihohi su samu nasara to amma dai babban abin da muka lura ko ma a jihar kaduna ɗin wannan cuta yanzu mun gane cewa ta canza salo domin a da binciken da aka yi ya nuna cewa wannan cuta ta fi yawa ga manyan mutane to amma sai muka ga yanzu tafi ne ga yara kanana musamman ma waɗanda ake ce ma adolescent wato su dai ga su ba yara ne yan ƙanana ba su kuma ba ga su ba manya ba ba su gama mallakan hankalinsu ba to wannan cuta yanzu ta fi barna ah, musamman ma ga waɗannan yara ko saboda hmm. me kun yi binciken gano dalilin da ya sa waɗannan 'yan yara su ne yanzu suke fama da wannan abu kuma su ke sa musu wannan cuta to akwai hanyoyi biyu da waɗannan yara za su iya kamuwa da wannan cuta na farko dai saboda wannan cuta ta daɗe a najeriya kuma ba a ɗauki ƙwararren matakai da ya kamata a ce an ɗauka ba to hanya ta farko ne suna kamuwa da wannan cuta ne daga wajen uwa wajen haihuwa hmm. wato lokacin da iyayen suke ɗauke da wannan cuta musamman ma mata hmm. idan ba an ba su magani ba kamar yadda muke yi a yanzu to za ga cewa za a haifi yaro da ko yarinya da wannan cuta to hanya ta biyu kuma shine waɗannan yara sukan saboda ba su gama mallakan hankalinsu ba bincike ya nuna cewa akwai mazajen da kan yaudare su su yi amfani da su ba tare da wata kariya ba to ta wannan hanyar ana iya sukan kamu da wannan cuta mm. waɗannan hanyoyi guda biyu manya su ne muka ga cewa sun fi jawo mm. musamman ma a ƙididdigan da muke da shi musamman ma a jihar kaduna da ma sauran jihohi da muka duba a najeriya ya nuna cewa mazaje ba sa ba da goyon baya domin a gwada su to kaga duk wanda bai yarda a gwada shi bai san ya yarda ya san matsayin shi sannan kuma ya je yana neman aure ko kuma yana yana neman waɗansu matan ga uh, maganar mu ta zo musamman ma ƙananan yara yawo ga mm-hmm. maganar mu ta zo eh. tambayar da muka yi me yasa ake aurawa kamar tsaki manya yan shekaru 70 su ta dauki yarinya yar 15 16 a basu maimakon a hada ta da oh. da dan uwanta mm. matashi shine nake mun yi watakila kaji mu da muke magana da nake cewa to irin haka ma yana taimakawa wajen yada wannan cuta ta sida sai kuma halima mm, a cikin amma sai kuma a cikin ma magana yanzu matashin kin gani tsakanin yan shekaru 15 da 19 yanzu a Najeriya da kididdiga ta nuna cewa suna kai daya mm. wajen masu cutar kamuwa da cutar mm. to yanzu har in ma zaka ba wa karamar eh, yarinya karamin yaro mai kananan shekaru to shi ma wannan dole sai ya yadda a gwada shi eh to to likita kana jina. Eh, eh, dan ka zama likitan feda magana cutar nan <laughs> yawa eh, a ni matsala ta ko kuma tambayar da nake son in yi ne yawancin za ka ga irin waɗannan tsare-tsaren da gwamnati take yi ko majalisar ɗinkin duniya ko ai me yasa ko yaushe ne tunanin irin waɗannan abubuwa naku yana kan wai magana mata masu ciki kuna manta cewa akwai yan kamashin wannan cuta fa masu yada wannan cuta wanda su ne maza da suke ɗaukowa su kawo matan su ma matan cikin da za su haihu ɗin a samu cutar kila a jikinsu wani tsari kuke don tabbatar da cewa su kansu mazan da da suke fita suna kwasuwa suna zuba matan nasu masu ciki ko ko kawai shikenan abun ya kare akan mace a Usman ai wai saboda wannan mm. tambayar ta UNICEF din mm. ai akan mata ne eh. wanda suke da ciki a ai shi da zai magana akan gaba ɗaya tsarin da suke yi na nasarar da suke samu jihar Kaduna da sauran irin misali saboda wannan yanzu dai ku tsaya mallan lawal mm. ka ji tambaya amsa amsa mana mu da masu saurari yawa <laughs> To alhamdulillah na ji daɗi yadda kuma kuke tattauna akan wannan al'amari kuma ba daga wajen ku kawai muke samun wannan kalubale ba. to amma abin da nake so a fahimta shine baka iya raba mace da mijinta kuma akwai tsare-tsare musamman ma ga ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muke ba mata muhimmanci su ne mata da yara ƙanana yawanci ba a jin su mazaje sukan danne su ba sa ba su yancin su idan ba an ɗauki mataki ba za ka ga duk wata annoba ko wata babban matsala da ta zo waɗanda suke shan wahala sosai su ne mata da yara ƙanana hmm. shi yasa ɗaya daga cikin abin da ya sa muke ba waɗannan mutane ko muhimmanci shine saboda raunin da suke da shi kuma musamman da yake maza suke a danne masa haƙoƙinsu to na biyu kuma shine ba wai ba akwai babu tsare-tsaren da ake yi ba ne akwai tsare-tsaren da muke yi musamman ma wajen ainihin rigakafin wannan cuta wajen ilmintarwa da kuma tabbatar da cewa an yi gwaji musamman kamar a nan jihar kaduna akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutanen da aka ɗauka musamman waɗanda suka miƙa wuya wajen yin wannan aiki wanda suke ilmintar da maza musamman ma waɗanda yake mazajen da muke ganin suna cikin haɗari domin ba ko waɗannan mazaje ba ne suke akwai musamman waɗanda suke kakaman mm. akwai maza ma waɗanda suke neman maza 'yan uwansu mm. sannan kuma akwai maza waɗanda suke barin iyalansu suna zuwa tafiye-tafiye kamar direbobi da sauransu to mun tsara akwai shirin da muke da shi waɗanda ake wannan ilmantarwa amma babban nakasin da ake da shi shine babu wata doka da za ta iya tilasta ma mm-hmm. namiji da lalle lalle ya zo sai an gwada shi musamman ma in aka ga matan shi tana dauke da wannan cuta mm. to abin da muke yi a asibitoci shine in dai aka gwada mace ciki aka gani to ana ilmantar da ita kuma har a bata takarda domin a bata abu shawarwari yadda za ta zo da mai gidanta shi ma a gwada shi domin a ga ko yana dauke da wannan cuta amma ƙididdiga ya nuna cewa yawancin mazan ba sa zuwa mm. ko rashin gaskiya ne ke eh. sauransu to amma akwai tsarin da muke bi wajen gwada mm. su. Da to ka riga ka ansa dama na tabbayar da ni ne amma a ƙarshe kenan ce to ku kuma ba za ku iya dan iza karan ba da wutar ku ce to ya kamata kila akwai wata doka da za ta zama ta ba ma su kansu masu irin wannan ayyukan naku damar da za su zama cewa za su iya a zo da maza su gwada in har tana da ciki yana ai abu ne da ya shafe ta ya shafe shi mm. ya shafi rayuwar ɗin da za su haifa gaba ɗaya inda har shi ma yana son ɗan ai ku maza mm. bari da in shi muna da gaddama na sani amma wasu mu ba su suna yarda al'amarin ku sai ku yawa malallawa akwai kuma batun cewa matasa biyu cikin uku ba su da isasshen sani da faɗakarwa game da cutar aids ko sida me ake ciki game da wannan duk da kamar shekaru da dama ana ta wayar da kai ana ta haɗakarwa amma har yanzu matasa ba su da isasshen sani game da wannan cuta. gaskiya hajiya wannan magana da kika faɗi gaskiya ne a lokacin da ake tafiyar da wannan shiri sai aka raja a ga manyan mutane domin ana ganin su ne suka mallaki hankalinsu kuma su ne ainihin suke yada wannan cuta sai aka manta da ainihin waɗannan yara waɗanda ba su san ciwon kansu ba domin sai gashi dai su ba manya ba ne kuma su ba yara ƙanana ba ne to wannan matsala shi ne ya jawo ba su da cikakken ainihin bayanai game da wannan to amma yanzu an wannan eh, fasali da wannan annoba ta canza daga manya tana komawa ga yara ƙanana da eh, eh, waɗanda ake kira adolescent wato waɗanda ba su gama mallakar hankalinsu ba yanzu ya jawo ana canza tsare-tsare ana ba waɗannan mutane muhimmanci domin yadda za ka tafiyar da su ma dole sai mun akwai hmm. tsare-tsaren da muke na horar da ma'aikata ko kwanan nan mun akwai tsarin da aka yi musamman ma a jihar kaduna mun zaɓi waɗansu ƙananan hukumomi wanda muke ganin hmm. cewa matasa ne kawai ko kuma waɗannan yara za a ba muhimmanci domin a ga cewa wannan annoba da ta zo tana faruwa a kan mm. domin mutane ne na musamman. Eh, za mu iya alakanta wannan batu da irin kunyan nan tamu a ce wai ba za a mm. zauna a faɗakar da yara ba. Shi mm. yasa abin da uwa da uba ba su zaunar da ɗa ko ya sun koya mata ba wallahi a waje za ta sani ko zai sani ko sai shi ta banza hanyar banza ko ta hanya ta gari eh. ah, sannan ah, malam lawal kana gaya mana kenan wannan duka bayanin da ka bamu yana nuna kenan shi malam bahaushe sai an masa nisa al'amura ne yake zuwa ya ce zai kamo shi ko yaya tunda kaga kenan da ana gaya wa manya akwai shirin da na yi a baya ba zan faɗa maka sunan shi ba kila wanda suke saurari na sun sani wanda hadda mutanen da suke da malin tafa da komai mm. wanda suke da ilimi sun zage mu saboda wai muna fitowa muna bata musu yaya muna magana akan cewa ayi yi kaza kar a yi kaza akan cutar nan ta HIV da muke magana sai da shekara shida ina yin shiri akai mm. amma zagin mu aka dinga yi to kaga kenan yanzu ya je ina wurin manya daga wurin manya ya mm. gangaro kasa me zaka ce mu ma kullun nan zage muke sha amma ba za mu bari ba aikin kenan Mm. yawancin ayyukan ku kamar da namu kamar dan juma ne da dan juma in dai akwai faɗakarwa kuma ita gaskiya za zafi ke gare ta wato abin da muka lura duk wani tsari da aka zo da shi kamar yadda aka faɗi a arewacin najeriya ba a karban wannan tsari hannu biyu sai an samu illa sai an ga illa ta sai abu ya kai intaha sannan ne za a yi fargan jaji wanda kuma hakan ba amfani ba ne yanzu in kai kika duba kowace cuta ta ciwon shan nan muna ɗaya daga cikin ainihin bangaren da wannan cuta ta ta mana illa har sai wayo laifin daɗi lokaci Allah kai mu mako mai zuwa mu ci eh. gaba ma saurare iyakacin shirin kenan a madadin kowa da kowa sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau